wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. sunana Dr. Idris Ahmed ni mazauni ne a nan Birtaniya. Prime Minister Keir Starmer ana yi masa kyakkyawan zato cewa zai fahimci gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah inda tunani. Su rishi suna ba su zaci al'amuransu za su taɓarɓare su zama ha bakin da za a yi musu irin wannan mummunan kayarwa ba a abin nan zaɓe. na ga masana sun ce fiye da shekara 200 ba a taɓa samun wato irin wannan rinjayen a wannan ƙasa ba wato rinjaye wanda yake da nisa gudun ya da kanin wani ta yi ta yi wa ita jam'iyyar da ake gani ita ce da ke mulki bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba To ra'ayoyin wasu mazauna Birtaniyan kenan a game da zaben kasar da ake ci gaba da tafka muhawara a kan sakamakonsa da ya dawo da jam'iyyar leba kan gwamnati bayan shafa shekaru goma sha hudu. A gaba kaɗan za a ji yadda manufofin sabon prime minister Birtaniya zai shafi makomar miliyoyin baƙi musamman waɗanda suka fito daga ƙasashenmu na Afirka da kuma faɗi tashin da suka yi a wannan zaben. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramata garba baba. Birtaniya dai ƙasa ce da ke da yawan baƙi da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya. Rahotanni sun nuna cewa baƙi suna da muhimmiyar rawar da suke takawa a ayyukan tafiyar da kasar da ma bunƙasa tattalin arzikinta. To gaskiya baƙi suna taka muhimmiyar rawa sosai a ƙasar nan ba kamar ta fannin asibiti sannan kuma ta fannin ma aiki gidan tsofaffi care home care job gaba ɗaya. to shi ma suna taka muhimmiyar saboda wannan ayyukan a koda yaushe ana bukatar mutane a ce birtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatanta kaɗai ba sai an shigo da baƙi ba wannan ba zai yi ba duba da irin rawar da baƙi ke takawa a tattalin arzikin birtaniya duk da wannan rawar da suke takawa matsayinsu ya kasance abin dambarwa tsakanin 'yan siyasa misali gwamnatin da ta shuɗe ta rishi sunak ta samar da wani shiri da aka ɗauki matakin ta sakiyar dubban baƙin zuwa ƙasar Rwanda. Sai dai a zaben da ya maido da jam'iyyar ta Labour an dai ga tasirin baƙi. Muhammad Nuruddin Aliyu, ɗaya daga cikin 'yan Afirka da ke goyon bayan jam'iyyar ta Labour a tattaunawa da muryar Amurka, ya yi takaitaccen bayani a game da dangantakar jam'iyyar da baƙi musamman baƙaƙen fata a Birtaniya. To alhamdulillah duk wani bako ina ganin da ke ƙasar Birtaniya zai yi murna da farin ciki ganin cewa jam'iyyar Leba ta dawo mulki bayan tsawon wasu shekaru kusan kamar goma sha hudu. Magana ta gaskiya abin farin ciki ne ga duk wani bako irin kamar ɗan Afirka, Indiya, Caribbean da dai can Asia wanda ita ce jam'iyyar da ta ba baƙi damar su yi aiki. da kare martabarsu da kula da su ta kasance cewa tana kula da su akan haƙoƙinsu akan aiki da ya shafi aiki da kuma zamantakewan yau da kullum duk da cewa dai yanzu jam'iyyar ta hau mulki akan wani yanayi na cewa ga tsadar rayuwa ga tsadar komi ya tashi ba kamar da ba shekarun baya can da suka wuce amma ina ganin cewa duk wani bako da ya zo birtaniya ko yake cikin birtaniya zai yi murna da wannan sauyi da aka samu saboda abin alfahari ne gare su cewa jam'iyyar da ta ke kare martabarsu ta nuna masu ƙauna ta nuna masu komai ta taimake su ba za su ko so su ce a ah, sun yi amannan dawowar ta ba kamar yadda aka ji a farkon shirin Gwamnatin Rishi Sunak da ta shuɗe ta samar da shirin mayar da dubban 'yanci rani zuwa ƙasar Rwanda, shirin da aka jima ana takaddama a kai. A jawabinsa tun bayan lashe zaben, Firaminista Keir Starmer shi ma ya ja hankali kan batun ƙaurar jama'a tare da rage dogaran da ya ce ƙasar ke yi ga ma'aikata na ƙasashen waje. Sai dai a nan, Malam Nura Aliyu na ganin abin fa kamar da wuya. batun a ce birtaniya za ta iya dogaro da ma'aikatanta kaɗai ba sai an shigo da baƙi ba wannan ba zai yi ba duba da irin yadda rawar da baƙi ke takawa a tattalin arzikin birtaniya ba zai yi ba a ce in sun dakatar da wannan shirin na shigo da baƙi daga su zo su taimaka a wurin ayyuka a ce tattalin arzikin birtaniya ba zai faɗi ba ni ina ganin ana harsashen cewa kila za su ɗan da dai a wannan abu ne na wani jiko su gani cewa mi za su iya haifarwa nan gaba idan gwamnati ta ci gaba amma duk inda ka duba ma'aikatu ta ko'ina haka sufuri ne ko siye da sayarwa ko 'yan karamin kasuwanci ne haka dai za ki ga duk baƙi ne ke yin shi inda kika je ma'aikata cewa ba wahala ki ga mutum ɗaya biyu uku hudu ba shiga baki biyu ba a ciki so magana a ce baki ba su taka muhimmiyar rawa a cikin gwamnatin birtaniya kuma ba zai kawo mata koma ba. tattalin arzikin baya ban an dakatar da wannan shiri ai ba abu ba ne ba ma wanda za a ci misalanta to alkalma dai sun nuna cewa 'yan afirka fiye da miliyan biyu ne ke zaune yanzu haka a birtaniya abin da ya sa manufofin sabon firaministan za su iya shafar su da kuma waɗanda ke shirin zuwa ƙasar don soma sabuwar rayuwa mai inganci. Kamar wannan matashiyar da bata amince a faɗi sunanta ba. Da wannan nasarar ta jam'iyyar Labour ina fatan ganin na koma Birtaniya karatu da kuma aiki daga bisani da yardar Allah. To Jafar Jafar fitaccen ɗan jaridar Najeriya da yanzu haka ke zaune a Birtaniya ya ce fargabar da ake kan batun hana baƙi zuwa Birtaniya ma bai kamata ya ɗaga hankalin kowa ba. Don a cewarsa da shugabannin kasashen da al'ummar su ke ƙaura za su koyi darasi daga zaben na Birtaniya. To da babu ma mai kwaɗayin barin ƙasarsa ta asali. Wato an yi zaɓe ne salin alin lami lafiya za ka je wajen zaɓe ka ga babu layi saboda sun tsara komai inda za ka je za ga babu cunkoso babu ɗan daba babu ɗan sanda babu duk wani wanda zai zo ya tada tarzoma haka za ka je katin zaben ka gida ake aiko maka shi in ka je ranar zaɓe za ka tafi da katin da aka aiko maka na zaɓe da sunan ka jiki da wato id card ɗinka ka je ka nuna a baka rajista ka je ka dangula wanda kake so sannan ka jefa a cikin akwati haka tsarin yake babu tarzoma babu tashin hankali haka aka yi a natse cikin lumana wannan ba karamin izina ba ce ga kasashe masu tasowa su masu ɗauki irin wannan tsarin a san yadda za a tsabtace harkar zaɓe ya zama harkar zaɓe ba abu ne na faɗa ba kuma idan an kada mutum ya san an kada shi ba abu ne tashin hankali ba. madalla. To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.